الم يان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون shin lokaci bai yaba buga waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa zukatansu su yi laushi su samu natsuwa da ambaton Allah ba da abin da ya sauka daga alkur'ani na alkawarin lada ko alkawarin azaba kuma kada su kasance kamar waɗanda aka ba su a taura daga cikin yahudawa da waɗanda aka ba su injila daga cikin nasara a wurin ƙeƙashewar zuciya kuma sannan zamani ya yi tsawo tsakaninsu da aiko annabawansu sai zukatansu suka ƙeƙashe saboda haka mafiya yawansu masu fita ne daga da'ar Allah zuwa sabansa.